Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25,31 da kuma 49. masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum sarfi da hashin gumel ne tare da aisha ma'azu da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar alhamis uku ga watan agustan shekara ta 2019 kuma cikin shirin za ku ji matakin da wata masarauta a jihar Nasarawa ta ɗauka wajen haɗa kan dukkan ƙabilu da al'ummar yankin domin wanzar da zaman lafiya. Haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku mu domin ku kira. Tambayar mu ta yau ita ce ta wace hanya kuke ganin al'ummomi za su iya taimaka kansu wajen samar da zaman lafiya da tsaro? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyar sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Najeriya da takwararsa na Afirka ta kudu sun yi alkawarin daukan kwararan matakan kariya don wa sake aukuwar rikicin kin jinin baki yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara kasar ta Afirka ta kudu. Dankana'a shugaban na Najeriya ya bayyana zaman da ya da takwararsa na kasar Afirka ta kudu sirin Ramaphosa a yau Alhamis da tattaunawa. Sabanin cin mutunci da aka yi wa mutane lokacin rikicin kin jinin baki da aka yi a Afirka ta kudu a makon da ya gabata. Wanda ya yi sanadiyar kisan akalla rayuka goma sha biyu. Wanda mafi akasarinsu 'yan asalin kasar Afirka ta kudu ne. rikicin ya tilasta wa najeriya dawo da ɗaruruwan 'yan ƙasar ta gida amma kuma bayan tattaunawar da suka yi cikin sirri da ramaphosa shugaba buhari ya yi ambatan cewa kasashen biyu za su yi aiki tare don kiyaye aukuwar makamancin wannan rikicin nan gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya kirayi gwamnatocin kasashen waje da su tuhumi makiyansa na siyasa a kan korafin mai kwarmata bayanan nan. da ya sanya ake binciken yiwuwar tsige shi da suke da suke yi wa shugaban tambayoyi a yau alhamis a fadar gwamnati 'yan jarida sun yi wa trump tambayar takamaiman irin taimakon da ya buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya masa a tattaunawar da suka yi ta wayar talho a ranar 25 ga watan yulin bana wanda ya kai ga wani mai kwarmato ya yi korafi ya ce zan ba da shawarar su fara bincike akan biden da iyalansa shugaban ya ce trump a 'yan kwanakin nan a lokuta daban-daban ya kai wa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden wanda a yanzu shine babban dan takarar jam'iyyar democrat suka inda ya ce biden ya yi amfani da ikonsa wajen matsawa ukraine ta janye kanta daga wani bincike a kan manyan laifuka da ka iya kai ga hukunta tsohon shugaban kasar da ɗansa hunter wanda ya aiki da kamfanin samar da wutan lantarki na burisma da ke kiev Masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. A can birnin Hong Kong kuma, hukumomi na duba yiwuwar daukar matakin da zai haramta amfani da abin rufe fuska a yunkurin da suke yi na hana mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnatin Beijing da ta gurgunta harkokin yankin da ake hada-hadar kudade tun daga watan Yuni. kafofin yada labaran yankin sun ce shugabar beijing kari lam da ke tsaka mai wuya za ta bayyana matakin dokar gobe juma'a bayan ta gana da majalisar zartarwar birnin da dama daga cikin masu zanga-zangar sun yi amfani da abin rufe fuska don kada a gane fuskokinsu za a sanya wannan mataki na haramta rufe fuska a wata dokar gaggawa wadda za ta kunshi matakin hana fita da kuma wasu matakan. babu shakka an yi wannan dokar ta gaggawa ne a matsayin mai da martani akan mummunar gamar da aka yi tsakanin jami'an tsaron hong kong da masu zanga-zanga zangan 'yan rajin demokuraɗiyya da suka mamaye wurin bukukuwan cika shekaru saba'in da kafa gwamnatin kwamisanancin china da aka shirya yi 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi ta harbawa masu zanga-zangar barkonon tsohuwa tare da fesa musu ruwa wanda 'yan zanga-zangan da suka ɗauki lema waɗanda suka yi ta jefa wa jami'an tsaron ƙananan bama-bamai da aka hada da sinadarin gas suka kuma sanya wuta a wasu wurare a birnin daga ƙarshe jami'an tsaro tsaron ƙasar iraki sun yi amfani da barkonon tsohuwa tare da harba harsashen harsashen gas gaske don tarwatsa masu zanga-zanga a rana a rana da ta uku da aka fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a Baghdad. Firaministan Adil Abdul Mahdi ya sanar da kafa dokar hana fita a yau Alhamis a wani mataki da suka ɗauka don shawo kan zanga-zangar a babban birnin ƙasar da ma sauran wurare a ƙasar. tunda aka fara zanga-zangar a ranar talata barkewar rikici tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla tara tare da jikkata mutane da dama baya ga harba harsashen gaske da fesa barkonon tsohuwa jami'an tsaron sun yi ta fesa wa mutane ruwa da ma harsashen roba don tarwatsa masu zanga-zangar. labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla bayan da ta sha fama da tashe hankali irin na kabilanci da rashin tsaro masarautar kiyana ta jihar nasarawa ta bayyana matakan da ta ɗauka wajen samar da zaman lafiya a yankin da ke da yawan mabambanta na kabilu zainab babaji na ɗauke da cikakken rahoton Masarautar Kiana a jihar Nasarawa ta ce matakan da ta ɗauka na haɗa kan dukkan ƙabilu da al'umman yankin ya samar da zaman lafiya matuƙa. Yankin ƙaramar hukumar Kiana da ke jihar Nasarawa yana kan iyaka ne da jihar Benue wanda ke da ƙabilu da harsuna daban-daban wanda a baya yankin na Kiana ya samu kanshi cikin tashin hankali da asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa. A yanzu an samu zaman lafiya a yankin. Mai martaba Osana na Kiyana Alhaji Abdullahi Amego Abgo na uku ya ce sun yi nazari kan dalilan da ke haddasa saɓani tsakanin al'umman yankin. Babban abin shine in abu ya faru sai kai kokari kai bincike ka ga menene ya kawo wannan makasudin rashin zaman lafiya. In ka san abin da ya kawo shi din sai kai kokari ka ga wata hanya za ka bi don a samu neman zaman lafiya ɗin. Duk kabilun da kuke tare da su gaba ɗaya. kar ka nuna ma wani kyama babban abun kenan ka rungumi kowa da kowa fahimce su menene damuwansu me ke kawo rashin zaman lafiya cire komi ka aja gefe ka rungume su gaba daya za ka ji damuwowinsu to daga nan kuma za ka kokari ka ga ta wani hanya za a bulla zaman lafiya irin dabarun da muka yi kenan da Allah ya kama da sauki daga nan kuma sai muka kiyaye da waɗannan abubuwan da zai sake taso nan gaba da roƙon Allah kuma Allah ya taimake mu komi ya lafa hali yanzu Mai martaba Osana na Kiyana a jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Amego Abgo na uku. Daga tai da sauran masu sarauta na da gagarumin tasiri wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa, kamar yadda su suka ce suna tallafawa mai martaba don ganin kowa ya zauna lafiya. Ni sunana Alhaji Bala Musa Matawallan Kyana. An samu matsala tsakanin makiyaya da manoma. An samu matsala tsakanin kabilan eh, Gon da alago an samu matsala tsakanin wasu kabilu don maganan rikicin kasa to daga karshe allah ya gawo shi kuma mun zo an kai da ba taron da bai ba har da marigayi sarkin lafiya isa musa ba an yi tarurruka da iri da shi mai tafiya can gwamna al allah da ikon shi da shi kuma ya zo ya yi mutumin bara shi baya an samu zama lafiya yanzu na mr joseph okosho sheka mai babba na sarki kyana matasa dai in tun wani abu sarki sai sa mu kira su ku ja musu kunne kada ku yi kaza kada ku yi kaza a yi biyayya ba wanda yake gaban ku in za su daga kara sama su ce ku aje har ya kwanta. Shugaban karamar hukumar Kiyana Adamu Adigiza ya ce zaman tattaunawa da fahimtar juna ya taimaka wajen ɗinke barakar da ke tsakaninsu. Tun baya mun yi wahala sosai. Bayan wahalan da muka yi Allah cikin ikonsa da shike gwamnati ba mu barci ba. Mun tashi mun nemi shugabanni na Fulani, na Tibi, mu ne mai shugabanni na alago mu ne mai shugabanni na gwandara da na egon kabilude da suka kunsa kyana local government mun yi zama da su zama da muka yi da su muka fahimta juna menene ne ya kai ga har muna ma juna barna irin wannan allah ya sa muka samu muka sha kanshi gwamnati a matsayin mun tashi mu zauna ba mun ne jami'an tsaro wannan maganan har abuja muka je yau in ka shigo giza zaka ga an tashirin unit guda na joint force A ɓangare guda kuwa ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar kiyana a majalisar dokokin jihar Nasarawa Muhammadu Adamu Omadefu ya ce majalisa ta mika ƙudurori don magance matsalolin tsaro a jihar. Hakan ne mu ma muka tashi a namu bangaren a kyana da sarkin namu da mu wakilai muka ga cewa mu ɗaɗɗaure wayansu matakai wanda za mu samu mu taimake kanmu kafin gwamnati ta kawo ta tallafin. Masu hankoron zaman lafiya dai na jaddada cewa ci gaba na samuwa ne in al'umma sun yi zaman taimakekeniya a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. da la'agai da Zainab Babaji in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin al'ummomi za su taimaka wa kansu wajen samar da zaman lafiya da tsaro? Maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kiran an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka. Mr. Oluwanje. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga jihar Niger Kwantagora wane ne daga Kwantagora? Baba ya kuma makeri kana magana da injina mai gero makeri Kwantagora jihar Niger. To sarfi la hashin gumen leba ba ba. makeri ba. To sannan malam ya kokari. Alhamdulillah Kabiru ya aiki. Alhamdulillah ta wace hanya kake ganin al'umma za su iya taimaka kansu wajen samar da tsaro? To gaskiya ya dace talakawa kowa a kawo gudunmawa ce wurin tsaro wai bazan jami'an tsaro da tsaro ba su ke ba kowa yankin shi abin da inda ya ga mabannata ko yan ta'adda gaskiya ya dace hmm. ya fallasa cikin sirri ya zo amma su kuma jami'an tsaro akwai abubuwan da ake gani kada gudun ka zo ka faɗa musu cewa ne faɗi kaga sai abin ya dawo kan mutum shine hmm. matsalar da ake samu to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi ka bar mu je Kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Sharfilo Hashim Gumal barka da yammaci. Yawwa baka kadai suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan najeriya to alhaji musa ta wace hanya kake ganin mutane za su iya samarwa kan tsaro da zaman lafiya ba tare da gwamnati ta shiga ba ko sun dogara da gwamnati mm. ka ga dai yanzu misali idan muka ɗauka kaman idan duk irin abin da ya danganci bangaren tsaro al'umma da yawa za ka zina zara ido suna cewa ce gwamnati ta zo mm. amma kai a yankinka a unguwarka menene kai wanda gudunmawa ka bada ai ba ma sai ka kai ga jami'an tsaro ba mm. ku in kun san irin zaman da ya kamata a ce al'umma suna yi in kun gaba ko ya shigo cikin ku ya kamata ku bincika ku tabbatar da cewa wannan mutum ya yake amma yau mutum ne zai zo ya shigo ungo ko haya ya zo yi ko kuma ya sai gida ba ku san sana'a shi ba ku san menene shi ba ku san daga inda yake ba mm. to duk irin wannan abu shi ke kawo mana matsalolin nan da haka ne ma nake yin godiya ga gwamnatin jihar Zamfara irin jinjinar da muka je muka roki gwamnatin jihar ta dura jami'an tsaro a karamar hukumar gumi to Allah ya taimake mun ji an tura kuma muna fatan a kula da wannan yanki domin karamar hukumar gumin nan suna fama da matsaloli na wannan tsaro din da kasance muka fata alkai sharbila To na gode Alhaji Musa da wannan kira da kai. To bari mu gode zuwa birnin tarayya Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja? Sorry. Hello? Yawa wane ne akan layi daga Abuja? Ya suna malamin? Yana magana da Malam Nasiru Nasiru Abubakar Ayyan Maradu. To Malam Nasir me za ka ce game da wannan maudu'i namu na yau? Gaskiya mauli na yi farin ciki amma gaskiya abin da yake faruwa hmm. ga mutanenmu na jihar Zamfara wasu daga cikin mutane suna mummunan magana dangane da gwamnan jihar Zamfara na cewa menene wasu ba sa faɗar kalmomi na kwarai. To ma Nasir ba maganan faɗan kalmomi ba ta wace hanya su mutane su taimaka kan samar da tsaro ba tare ma da sun lura da gwamnati ko jami'an tsaro ba. Akwai wani abu da za su yi don kansu samar da tsaro? Eh to tsaro shine dai jama'a su yi kokari wajen faɗakar da cewa in ka ga wani abu wanda baka yarda da shi ba sai ka yi magana. Hmm. To Malam Nasir mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Taraba wani ne aka laye daga Taraba? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Kuna magana da Sulai Jauro Manu, karamar hukumar Gasol a jihar Taraba. To Sulai wace wada mataki mutane su dauka kashin kansu don samar da tsaro da tabbatar da cewa a inda suke ba ma sai an kai da nisa ba. To babban mataki na tsaro dai yanzu kan a Najeriya sai dai addu'a. Mm-hmm. Da kuma hakuri da juna su kuma wanda suke aikata harkoki na rashin imani nan su suna za su mutu. za su je su Allah ko ba gaskiya ba duk wani abin da ya kamata ya na maganar tsaro yanzu a Najeriya duk iya kokarin da ake abin fakara yake to ma Suleiman mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na bari mu je Kaduna wane ne aka layi da Kaduna Sharfilu barka da lasariya yawa baka kade. sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gansa Kaduna tarayyar Najeriya to malam Murtala me zaka ce game da wannan maudu'i namu a sharfilu dole mutane sai mun cire abu uku ko mu hmm. cire abu biyu shine za mu iya samun mu kanmu da tsaro hmm. na farko sai mun cire tsoro na biyu kuma sai mun yadda cewa akan kishin kasanmu da mu zan iya kasa rayuwana to idan muka cire waɗannan abubuwa shine za mu don abin da ke faruwa wani zai ga bai yadda da mutum ba ko zai ga ana so aikata wani laifi yana tsoron ya je faɗa ya zai biyo baya mm. to in dai ko dan kishin kasar ka ai bisa da rasa rasa rayuwar saboda kishin arewa ko da Najeriya ne manya manyan da suka fi ka tashi a duniya za ga mutum ya jajirta zai da ya yadda rasa rayuwar shi ko wani abu nashi saboda kishin kasar shi da al'ummar shi sannan kuma sai mun yadda cewa idan ɗana ne ko ɗan wancan ya laifi zan je in gaya ma hukuma a zo a kama shi ba tare da tsangwama ba mutanen anguwa ba za a ce na kai munafici ko a gulma ba mm. duk sai mun cire irin waɗannan abubuwa kuma wannan ta hanyar malamai ne za su ci gaba da nasiya da wayan mana da kai a fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske Muhammad Talatu bar mu je Zamfara wane ne daga Zamfara ina magana da Nasiru Usman Kanoma to ma Nasiru ta wace hanya mutane za su iya samar da tsaro a kashin kansu ba tare da sun dogaro ga gwamnati ba To abinda an na farko wanda ya kamata a kula. Hmm. Da an gaba jiya ya kamata ku kan ku ɗauki matakin na sanar da hukuma. Saboda za ka ga cewar duk yawanci abubuwan da ka faruwa ba jiya idan ta shigo ba a kula. Hmm. Sannan ya kamata kai da ka gani ka sai ka ba da rahoto ba haƙyale ba. yayin eh, yin waɗannan abubuwa in aka yi su kuma ya kasance mun ɗebe son kai da son rai don za ka ga cewa wasu abubuwan son rai ke shigowa ciki shi ka kawo tsawon zai lalace amma aka cire son rai aka taimaka ma jami'an tsaro aka sanar da su abubuwan da ka faruwa to insha Allah za ka ga cewa duk abin da za a yi ana bincika to za a samu sauki gare shi to man nasiru mun gode kwarai da gaske to daga zamfara barin mu tafi bauchi wane ne akan layi daga bauchi kana magana da Muhammad Hussaini daga Madara karamar hukumar Katagun Bauchi State Nigeria. To Muhammad Hussaini me za ka me kake ci na cewa game da wannan maudu'i namu? A ni godiya zan yi na fi shekara goma ina neman ku sai Allah ya sa na sami. To to masha Allah. Yau yau kuma kana gwada ba ka taba samu ba. In Allah sa ko Allah zai sa ni dace. To a ci gaba da gwada za a samu da yaddar Allah to mun gode kwarai da gaske. Allah lafiya na gode. To na gode mun gode kwarai kuwa. To jama'a sai a ci gaba da gwada layanmu ga wani kira da ya zo daga kwara. Wane ne akan layi daga kwara? shi ne Alhaji Lawal ba wasa. Okuta Kwara State, Nigeria. Alhaji Lawal ba wasa. Muna sauraron ka. Eh. Ta wace hanya kake ganin ya kamata jama'a su bi domin samar da tsaro a ƙarƙashin kansu? Gaskiya hanya uku ce mafita. Na ɗaya shine addu'a. Na biyu shine mu cire tsoro domin wasu na jin tsoron su faɗi mm. ma'aikatan su je su gaya ma'aikata sai abin ya dawo a kansu sannan matsaloli na uku shine gaskiya ita ma gwamnati ta taimaka da wayar da mutane kansu domin wasu ba su da wayewar kai ka je ka faɗi magana a zuwa ce ai kai ne ka faɗi kaga shi ma matsala ne da fatan Allah ya tashi ku lafiya Kabiru Hamsat Dubai to mun gode kwarai da gaske Allah ji lawan ba wasa To jama'a layukan abu a suke za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku ta wace hanya kuke gani al'umma za su iya samar da tsaro da zaman lafiya a yankin da suke ba ma sai an kai ga gari ba ko jiha. A unguwa da kake ko a layin da kake ta wace hanya za ka yi domin ka yi naka kokarin. To ga kira ya zo daga Nasarawa wani ne akan layi daga Nasarawa? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa ke magana? Sunana Khadija Gambo daga Nasarawa. to malama khadija ta wace hanya ke ganin al'umma za su iya samar da tsaro a ƙashin kansu ba tare da sun dogara gwamnati ba eh to kaman kaman maganin da magabata suka faɗa hmm. gaskiya sai an cire tsoro a ciki hmm. sannan kuma su jami'ai idan aka faɗa musu kamar information hmm. su kasance gaskiya sanarwa mutum asiri saboda gudun kai wani abin ya je ya dawo. Mm, wato mutane suna da alamu akwai masu tsoro cewa an sun faɗa abu za a je a faɗi sunansu a ce suka kawo suka faɗa. Ƙwarai kuwa, ƙwarai kuwa, tabbas. Mm. To Allah ya kare mu ya kuma samar da zaman lafiya. Malama Khadija mun gode ƙwarai da gaske. To ga kira daga to madalla mun gode. To ga kira ya zo daga Borno. Wane ne akan layi daga Borno? Eh, tama daga Lasa. Borno. to malam me za ka ce game da wannan maudu'i namu ke kawai abin da za faɗa ga maludin nan shine a koma ga Allah kawai a roƙi Allah shine ɗaya kawai hmm. to an koma ga Allah an yi addu'a an yi komai ai kamata za akwai wani abu da ya kamata mutane su yi ko a inda suke musamman a layin da kake ma ba a unguwa ba domin eh, ganin cewa an kare gaba ɗaya kan kowa da ya bijire ya bi kwadai gaban sabuwa na duniya kawai a koma ga Allah a cire kwadai komai kawai. To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu je Ogun wani ne akan layi daga Ogun? Malam na Ogun yana nan? To da alama dai layin na Ogun ya goce. Jama'a layukan yanzu a buɗe suke muna jiran kira. To ga wani kira mun samu daga Niger. Wani ne akan layi daga Niger? kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To mai wankin hula me zaka a gurguje me zaka ce mana ga batun samar da tsaro ga mutane? To a tsakanin da Allah abu ɗaya ne wanda ya kamata a ce an yi kuma zai wahala don yanzu nan ba shi za a mai da hankali a kan shi ba. Hmm. Menene shi? Wannan littafin da aka raba mu da hukunci da shi alkur'ani to hmm. shi ne kaɗai mai warke komai da komai idan Allah hukunta ka koma a kan shi hukunci da shi to shine kadai zai magance mana dukkan matsalolin da muke fama da su yanzu amma da zaran ba haka aka ce za a yi ba to wallahi matsala ko yanzu muka fara ganin ta kuma duk musulmi ya san da haka ya na kenan to mun gode kwarai da gaske Allah ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya taimaka wa kowa da kowa jama'a da kiran daukan wayan kamar kawo karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu bude muku layi mu ba ku dama ku kira ku kara bayyana mana ra'ayoyinku mun gode To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti biyar na yamma yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. najeriya ta fada rukunin biyu na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 23 da za a fafata bana a kasar masar najeriya za ta fafata ne da kasashen afirka ta kudu da ivory coast da kuma zambia a matakin na rukuni-rukuni yanzu haka kuma najeriya ce ke rike da kofin na matasa 'yan kasa da shekaru 23 na nahiyar afirka kuma wannan ne karo na uku da take fafata gasar mai masaukin baki kuwa wato kasar masar tana a rukunin a ne tare da kasashen ghana da kamaru da mali kasashe uku na farko a gasar ne za su wakilci nahiyar afirka a gasar wasannin olympics na duniya na shekara ta 2020 da za a gudanar a tokyo ta kasar japan za a gudanar da gasar ta nahiyar afirka ne daga ranar 8 zuwa 22 ga watan nuwamba mai zuwa hukumar kwallon kasar turai wato uefa ta tuhumi kungiyoyin manchester city da dinamo zagreb sakamakon jifan da 'yan kallo suka yi a wasan gasar zakarun turai da city din ta doke zagreb da ci biyu da nema a ranar talata zagreb din dai an caje ta ne da laifin tare kuma da yunkurin lalata filin wasan city din na etihad za a buɗe zaman sauraren lamarin a ranar 17 ga watan nan na oktoba haka kuma an caji kungiyar olympiacos ta kasar girka ita ko da laifin nuna wariyar launin fata akan wani kyallen hoto da 'yan kallo suka nuna a wasan da kungiyar ta doke red star da ci uku da ɗaya tsohon kaftin ɗin super eagles ta najeriya nwanko kanu ya bayyana bacin ransa akan amincewar da wasu zaratan 'yan wasa 'yan asalin kasar ta najeriya suka yi na bugawa kasar ingila wasa a kiran farko kocin kasar ta ingila gareth southgate ya hada da 'yan wasan biyu a cikin jerin 'yan wasan da za su bugawa kasar ta ingila wasa tare da kasashen cek da bulgaria a wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar turai tare da amincewarsu hakan dai ya kai karshen fatan da ake yi na zaratan 'yan wasan biyu da ke taka leda kungiyar chelsea su bugawa kasar su ta asali wasa wannan ya sa kanu yake ganin lokaci yayi da najeriya za ta da kufa wajen haɓaka 'yan wasa daga gida a maimakon karkata da zawarcin 'yan najeriya da ke wasu kasashe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya to madalla a gaida murtala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shugaban Najeriya da takwararsa na Afirka ta kudu sun yi alkawarin daukan kwararan matakan kariya don kaucewa sake aukuwar rikicin kin jinin baki a yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar aiki kasar ta Afirka ta kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kirayi gwamnatocin kasashen waje da su tuhumi makiyansa na siyasa akan korafin mai kwarmata bayanan nan da ya sanya ake binciken yiwuwar tsige shi. da suke wa shugaban tambayoyi a yau alhamis a fadar gwamnati yan jarida sun yi wa trump tambayar takamaiman irin taimakon da ya buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya masa a tattaunawar da suka yi a wayar talaho a ranar 25 ga watan yunin bana wanda ya kai ga wani mai kwarmato ya yi korafi a can birnin hong kong kuma hukumomi na duba yiwuwar daukar matakin da zai haramta amfani da abin rufe fuska a yunkurinta da take yi na hana mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnatin beijing da ta gurgunta harkokin yankin da ake hada-hadar kudade tun daga watan yuni kafofin yada labaran yankin sun ce shugabar beijing carrie lam da ke tsaka mai wuya za ta bayyana matakin dokar gobe juma'a bayan ta gana da majalisar zartarwar birnin to madalla masu raro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Tian Wang. Nisar fili hashin da ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.